هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ كما za a ce da su wannan shine abin da Allah ya yi alkawari ga duk wani mai yawan komawa ga Ubangijinsa da tuba kuma mai kiyaye abin da Ubangijinsa ya lazimta masa